يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال عز وجل ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ايها الناس الابتلاء سنه ربانيه ماضيه يجعلها الله بين عباده في الخير والشر ليبلوهم ايعبدون ويشكرون ليبلوهم أيصبرون ويشكرون أم يجهدون ويكفرون قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ألا إن مما يبلو الله به عباده نزول القدر من السماء لتصبح الأرض مخضرة ويحيي الله بها بلدة ميتة ويسقيه ممن خلق آمن وأناسيا كثيرا بل جعل, بل جعل الباري سبحانه من الماء قوام, قوام حياة للناس وقد ذكره سبحانه وتعالى على وجه الامتنان في قوله وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وقوله عز وجل أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزل أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون وقوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد عباد الله إن من حكمة الله تعالى وعلمه بعباده أن يقدر عليهم القدر ورزق من السماء ليتوب تائب ويستغفر مستغفر ويؤوم شارد وقال عز وجل ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير فينزل الله المطر لأمة ويحجبه عن أمة أخرى وينزله على أرض ويمنعه عن أخرى قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما ليس عام بأكثر مطرا من عام ولكن الله يصرفه أين يشاء ثم قرأ الآية ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا أيها المسلمون إن ما يشاهد في هذه الأيام وفي هذه الآونة من شح في الأمطار على بعض البلاد وقلة في النبات إنما هو بسبب الظلوم والمعاصي التي تنبأ الرزق وتنهق البركة وإن شؤم المعصية لا يؤم الصالح والصالح حتى البهائم والحشرات فقد قال إكرمة رحمه الله تعالى دواب الأرض وهوامها يقولون ملئنا القهر بذنوب بني آدم أخرجه ابن جرير في تفسيره فانفش الجهل في الدين واستكمال الحق وظهور الباطل وكم قل العدل والإنصاف بين الناس وقل عندهم تحكيم شرع الله عز وجل عباد الله لقد كثر الحرج وانتشرت الفواحش وذهبت البركات وتكدرت الحياة وقلت الخيرات بكثير من بلاد المسلمين إلا من رحم الله وقليل ما هو ولا يغرن المرء ما يشاهده بين ظهراني غير المسلمين من الأمطار والخيرات ثم يقول ما علاقة منع القدر من السماء بالمآسي وها هم الكفار أكثر مآسي منا ولا ينقدر عنهم المطر عباد الله نقول لك ألا فلتعلم أن ما هي استدراج وتعديل لفضوض الدنيا وليس بعد الكفر ذنب قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ولذا عباد الله جعل الله جل شأنه إنزال المطر بكثرة علاقة رضا على عباده ودلالة على استقامتهم على دينه سبحانه كما قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا أيها المسلمون إنما نشكوه من شرح في الأمطار وقلة بركة فيها لهو بلاء وعقوبة أحوج ما نكون فيها إلى الرجوع إلى الله وكثرة التضرع إليه وبدل الاستغفار للكريم الرحيم وحده إذ أوصى به نوح إذ أوصى به نوح قومه بقوله وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وأوصى بها هود قومه في قوله ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وأوصى به شعيب قومه في قوله واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود ولقد أوصى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالاستغفار في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فالله يعلم متقلبكم ومثواكم وجاء في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب كانت نقطة صوداء في قلبه وإن تاب ونزع واستغفر فقل قلبه وإن زاد زادت فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين وحذروا من الاستغفار واللجوء إلى الكريم الغفار إذ لا ملجأ من الله إلا إليه ففروا إلى الله إنه هو الغفور الرحيم نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا وأرسل السماء علينا مدرارا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله hudiya ta tabbata ga Allah mamallakin sammai da ƙasai ikon sani da duk abin da ke cikinsu da abin da ke tsakaninsu yana shinti da arziki ga wanda ya so cikin bayansa sannan ya taƙaita wannan arzikin ga wasu bayan nasa godiya ta tabbata ga Allah harin kunci kamar yadda ta tabbata a gare shi harin wadata ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a ulubiyyarsa da rububiyyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa lallai annabi muhammadu bawan sani ko manzon ne ya isar da sako ya bayar da amana ya yi nasiha ga al'umma ya yi jihadi na gaskiya don ɗaukaka addinin allah addinin gaskiya hakikanin jihadi tsiran Allah da amincinsa su tabbata a gare shi har wa yau su tabbata ga alayensa da sahabbansa tsarkaka har wa yau ya ƙara tabbata ga dukkan sahabbai da tabi'ai da wanda suka bi bayan su da kyautatawa har tashin kiyama Allah ta saka mu bayan haka ya ƴan uwa na musulmi ina yi muku wasiya a karan kanku da kaina cewa mu ji tsoron Allah mabuwayin da ɗaukaka domin ita ta ƙawa, jin tsoron Allah ita ce babban mafaka inda za ka samu ka fake ka samu gudun daga azabar Allah da hukumarsa har wa yau ta kawa ita ce babban riba ita ce barbar wato ganima da mai samun ganima zai samu ita ta kawa nan da sababinta ne allah ya ce ɗauke bala'i da duk wani abin da yakan saukar gaba idan ya zama wa'azi ko za su koma su ji tsoronsa yasa Allah ya ce wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai sama masa mafita kuma ya azurta shi ta inda baya zato har wa yau wato ainihin Allah ke cewa wanda ya dogara da Allah to hakika Allah din ya isa masa waɗannan ayoyi suna kunshe da bayanin muhimmancin takawa da dogaro da Allah har wayo wata ayar Allah ke cewa sirrul talaqi wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai sanya masa sauƙi cikin al'amuransa Allah ta sanya mana sauƙi. a cikin dukkan al'amuranmu ya ƴan uwana musulmi shi bala'i ko ibtila'i wani abu na jarrabawa sunna ce ta ubangiji wacce take tun da tana nan har yau tana nan Allah yakan sanya shi tsakanin bayansa a cikin wani abu na alkhairi da ya mutu ko na shari a cikin alkhairi akan sami ibtila'i a cikin shari akan sami ibtila'i Allah zai baka mace alkhairi ce amma kila fitina ce shari ce ya baka yaya kila alkhairi ne yaya amma su zama shari a gare ka haka nan cikin abin da ya na wato damuwa Allah kan sanya jarabci bawa da shi Allah jarabce ka da rashin lafiya in ka koma da Allah sai ya zama kafara kaga a shari ne amma sai ya zama an kankare maka wasu zunubai haka Allah ke ikonsa ya ɗan uwa mu sani wato ainihin Allah yake yi wannan da ne jarabta bayi ko za su bauta mai shi kaɗai kuma ko za su gode masa haka nan yakan jarabce su ko za su yi haƙuri ko za su gode masa hakanan ko za su yi musu su kafirce masa su bar hanyar hanyarsa saboda abin da ya same su na talauci ko kakani kayi ko yanayi na rashin tsaro duka Allah kan jarabci bayi ko za su koma da Allah su nemi taimakonsa su nemi kariyarsa su haƙura da abin da ke damunsu ko kuma za su taraki kai koma za su kafirce yasa Allah ya ce wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna muka jarabce ku ku bayi da abin da yake shari ko da abin da ma yake alkhairi din kuma su zama su kina ha alkhairi Allah ya baka dukiya kana sarrafa ta inda Allah bai so ka cire haƙƙinta kaga dukiya alkhairi ce ta zama su kina Allah ya baka 'ya'ya baka tsaya ka kula da tarbiyyar su ba shi nan sun kangare sun lalace sun zama fitina a gare ka Ta lalace wa wa na surja'u ai zuwa gare mu duk za ku koma da ku da 'ya'yan naku da iyalanku shi ya sa sai mu kokari mu gyara ya yan uwana musulmi mu sani lallai daga cikin abin da Allah kan jarabci bayi da shi shine saukar ruwa daga sama eh, Allah kan saukar da ruwa daga sama domin ƙasa ta ɗauki adanta na farran tsare da za su fita wanda bayi ke ci dabbobi ko mutane duka wannan saukar da ruwa ɗin shi ma yakan zama wasu jarrabawa ce daga ubangiji yakan saukar da shi ya raya ƙasa bayan mutuwarsa ya shayar da bayi halittu bayan da can suna halin rashin ruwa ya shayar da dabbobi da mutane masu yawa ya'yan uwa za mu duba Allah mabuwayi ya ɗaukaka ya sanya ruwa ya zama shi ne jagorar rayuwa na mutane da dabbobi kai har kwari da dukkan ababa da Allah ya sa kai har duwatsu sukan amfana da ruwan da Allah kan saukar balle bishiyoyi balle tsare balle kwari balle tsuntsaye balle mu mutane duka Allah ya sanya a cikin ruwa ya sanya ya zama rayuwa tana cikinsa shi yasa Allah ya goranta ma bayi ce mun sanya a cikin ruwa ya zama a cikin komai rayuwa tana cikin ruwa sai da ruwa za a rayu in ba ruwa ba za a rayu ba ruwan sama bai samu ba ruwan ƙasa ma ai baya samuwa saboda haka sai Allah ya ce afala yu'minun shin ba za ku imani ba da hmm? zama cewa ruwan da muke sha yau da rijiya ake haɗawa a sami ruwa sai ruwan ya kasa babu shi aka dawo ana yin bohol shi ya ba da ruwa amma ko a yi ta bugawa ya fito ko a sa abin da zai hau da shi ya fito da shi shine abin da ya shafi wuta ta nefa kenan su sai aka waye gari ba wutan nefa mai da za a zuba dizal ya yi tsada fetur din ma ya yi tsada sai a waye gari ruwa ya zama jari ya zama kuɗi kana neman shi da ka wani lokacin ana yawo da sata babu Allah ya kan jarabci bayi wanda ruwan sama in ya sauka ƙasa ta jika daggari ya sauka rai sai ka ga wannan wannan bayani na ubangiji ya tabbata gaskiyansa dama magana Allah gaskiya ce a wata ayar Allah ke cewa wai ba ku gani ba ruwan nan da kuke sha shin ku ne kuka saukar da shi ne daga giragizai Allah ya ce ko mu muka saukar da shi Sai ka san amsar ai Allah ya ce da mun so sai mu sanya ruwan ma ya sauka ya zama nazarci gurɓatacce wanda ba za ku iya sha ba amma sai ya zama ruwa mai zaƙi gare gare sai Allah ya ce ce afala tashkuru a za ka ce afala yu'minu yanzu kuma ka ce afala tashkuru wai ruwan nan da ake muna gare shi kamar banza daga sama mu sha aika ba daidai ba shin ba ma imani yanzu ɗigo ɗaya ba wanda ya sai shi duk wannan yanayin da aka shiga yanzu na damuwa zafi rashin kaza rashin waye rashin ruwa ne yana sauka Allah ya sauka da rahamansa sai ka ji ima ta samu amma me yasa shi wai me yasa ba a imani ko kuma me yasa ba za a gode ma Allah ba a wata Allah ce waye Allah shi ne wanda yake saukar da ruwa bayan ƙasa ta bushe ko bayan kuɗe da tsammani sai Allah ya saukar da shi ya sannan ya baza rahamarsa wato ainihin a duniya ga baki ɗaya da ɗan da ruwa ya saukar ciyayi ya fita abinci ya samu na mutane da dabbobi ƙasa ta yi sanyi Allah shi ke saukar da wannan shi kuma Allah shi ne wali wato alwali da halittu. sai majibincin bayi kuma shine abin yabo abin godewa ya ƴan uwana musulmi sani yana daga cikin hikimar Allah mabawayi da daukaka da iliminsa ga bayansa da ya halitta ya zama cewa ruwan sama da arziki Allah yana sanya shi gwargwado ga bayansa akan saukar da shi da kadari dan da za a bar sama ta an ce da ruwan ta kuma ruwan sai zama karna hakanan arziki da Allah ke ba bayi a sama wancan a ɗiga ma wancan a ba wancan shi ma duk akwai hikima ciki da za a ba kowa arziki kowa na da shi ne hikima kuma ina za ka tashi ka je ka leburanci ina za ka zama injiniya ina za ka zama waye likita kowa yana da kuɗi to ba sai Allah ya san abin da ya kadare wannan hikima ce Allah yana yin wannan don idan an takaita abin da Allah ke wa rike baya ne ku koma ku tuba mai tuba ya tuba mai istighfari ya istighfari wanda ya bar hanya ya dawo hanya Allah ya kan yi irin wannan a riƙe ruwa kamar yadda yanzu aka riƙe shi lokacin saukar ruwa ya yi damina ta fara tafiya amma har yau gari a bushe sai Allah ya ce walau masaqallahu rizqan ibadihi labaghaw fil ardi ai da Allah zai shinka da arziki a ban kasa kowa a bashi sai mutane su ta tabargala sai su ta ƙetare iyaka ya sa sai a ba wasu wasu kuma a ɗan san musu sai Allah ya ce a'a wato walakin yunazzilu bi qadarin ƙadarin Allah kan saukar da shi gwargwado yadda za yake so Allah ibadi bi ibadihi khabirun basir har wa yau ya ɗan uwa shi ruwan saman nan da Allah kan saukar ma wata al'umma sannan ya sha makance shi ga wata al'umma ya zama bai sauka ba a zuba ma wata kasa wata kasar a hana ta shi ne abdullahi ɗan abbas da abdullahi ɗan masa'ud da suka ji wannan magana sai suke cewa ai ba shekara ce take ba da ruwa mai yawa ba a'a shi wannan ruwa allah ne ke sarrafa shi yadda ya so kada ka ce kai wannan shekarar ba ke ruwa ba wannan shekara ta yi ruwa da ruwan allah ke yin shi rashin ruwan ma allah ne ke yin shi Kar ka jingina samun ruwa da shekara har kuma ka jingina rashin samun shi ga wata shekara abinda wannan manyan sahabbai suke nufi kenan sai suka karanta aya don ta zama hujja wala qad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa ba aktharun nasi illa kufura mu muke sarrafa ruwa ya tafi inda muke so a yi shi da shi ma arzikin liyadhakkaru don mutane su tuna su san Allah shi ke yi yanzu dai ga shi nan ba wanda ya sayi dugo daya ba wata gwamnati da za ta ruwan a zubo ko ce kaza babu ne wani individual babu sai sa Allah ya ce fa aba aktharun nas illa kufura mafi yawan mutane ba sa ganewa sai kafirci su ni kauya yadda ruwan nan da Allah ya rike ba mai sai Allah to wannan da ya shi shi kaɗai za a bauta ma shi sa 'yan uwa mai kai su Allah muna neman gafararka muna neman gafararka ya Allah lallai Allah shi ne wato wanda muke neman gafararsa kuma lallai kai Allah kai kake saukar da ruwa daga sama ruwa mai yawan gaske Allah ta sauka mana da shi ana son musulunci ta saukace eh. ashharu Allah ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا أن محمدا عبده ورسوله wannan abin da ka faɗi shi ne kaki kayan da ba a bautawa da gaskiya ce Allah kuma ka ji annabi Muhammadu bawan Allah ne ko manzon sa ne ba abin da za ka na ibada ce da koyar menene sunanka Eh? to kana son canji wane kake so eh kasa an suna na musulmi wane ya taɓa sha'awa sha'awa ko za ka biya da ɗan abdullahi ana kan abdullahi eh, ba wani allah ko? ko ba ka san suna abokin ka tuwane rage su ko ya yi wannan ya yi go? to wani ne kana son muhammad? to abubakar yana son abubakar to allah ya baka albarka yanzu za ka ji kai wanka ka zo mai sallah sannan sauran bayani sai a zo a yi maka daga baya allah ya inganta imanin ya yi uwa musulmi Ka sani lallai abinda wannan kwanaki muke fuskanta na karancin ruwan sama lallai mu sani cewa wato a wasu garuruwan da karancin tsirai wannan sabajin safa zunubi ne da saƙo da ayyukan asha da suka yawaita cin al'umma wanda suke sabbaba karancin arziki da kuma ɗaukewa albarka a cikin al'amura a cikin abubuwa domin shi saƙo da kuke ganin shi illarsa tana da yawa ba ta tsayawa iya wanda ya saban takan ƙetara ta taɓa har wanda ya ke mutum na ƙwarai bayan shi lalataccen domin saboda yin saƙo sai Allah ya riƙe ruwa daga sama in an riƙe ruwa ga har mutum mutumin kirki yau zai sha ba daɗi zai ji babu daɗi kai hatta dabbobi da ƙwari sukan cutu da saƙon mai saƙo shi ya sa. wato ainihin ikirma babban sahabi yake cewa dabbobin ban ƙasa da ƙwari har ma ƙwari irin masu cutarwa sukan ce an hana ruwa ne saboda zunubin 'ya'yan adam an hana ruwa saboda 'yan adam zunubin da suke saban da suke a ban ƙasa to yau ɗan uwa in ana maganar ayyukan taɓar gaza da ɓanna da masha'a da alfata, wannan babi ne mai zaman kanshi ba shi da daɗin faɗi kullum abin da za ka riƙa jin labari abin da za ka riƙa ji ko a gaya maka ƙarara gafannan da ake yi wannan su ne sababin rashin ruwa da muke fama da shi saboda haka jahilci ya wanke cikin al'umma da yawa za ka ga al'umma ba su san addini ba sannan ga ɓoye gaskiya da bayyana abubuwa na barna wanda da aka yi mata mabayyana su yanzu da a fili ake yi haka nan ga wato ainihin ƙarancin adalci inda ake bukata a yi adalci da inda ake so a yi, insaji shine a yi daidai tsakanin mutane sannan ga kuma ƙarancin yin hukunci da shari'ar Allah ya wuce karanci jiya ke ji wai wata ƙasa 'yan majalisar ta sun zartar cewa ba a ƙara hukuncin kisa a ƙasa a nan wani ya kashe wani juma abin da ake dai babu kisa kuma har kafiran duniya sun yaba ma wannan kasa wanda mu ma nan ake fuskanta Allah ya tsare mu ga yawan kashe-kashe ga yawan alfashar kaya su ga kuma tafiyar albarka da al'amura babu hatta lokacin nan yanzu sai ka ga albarka shi an kwashe ta ga rayuwar ta gurɓata ta munana ƙarancin abubuwa na alkhairai da yawa a cikin garuruwa na musulmi sai kaɗan waɗanda Allah ya ji kansu Allah ka suka mu cikinsu na ‘yan uwana musulmi kar ka rutu da maganar da wasu suka yi su ce ai in kun ce karancin ruwa ya kawo to ai ga garuruwan musulmi garuruwan da suke ba na musulmi ba na kajirai su suna samun ruwa mai yawan gaske da alkhairai masu yawa me alakar da za a ce wai rashin ruwa sako ne wannan su kafiran suna sako ai dan kafirci shi yafi komai sako a ban kasa amma kuma ruwan sama gashi nan a area su da yankunan su ya ce nan wannan magana taku sai mu ce maka ya'yan uwa saurara ka je ai Allah subhanahu wataala yana abin da yake ce ma irtijiraji sakin talala mai kamar sake kafiri a sako mai abubuwa na duniya yake cinye ai ta masa ruwa a shi lafiya a shi duk abin da yake so ya ci a gaggauto masa da rabansa a nan duniya domin lahira bai da rabo saboda haka karka rutu da wannan magana da yau da yawa wanda suke yi Ƙasashen kafirai suna jin daɗi komai ga shi nan amma kasashe na musulmi to wannan sakin talala ne mai kamar sake sau yasa Allah ya ce kada wato ainihin waɗanda sai kafirta su yi zato abinda ake masu na samu na duniya kafi zaton alheri ne gare su a'a sakin talala ne ake masu kawai haka Allah ya ce annama nulli lahum eh kawai sakan masu talala muke yi ba wai ana masu ne dan abin ya yi Allah daɗi ba ko kuma ya yi mummunai ba daɗi a innama nulli lahum liyar isman kada ya muna masa ke salala don su kara sako za ka ga kafirai yau mulkin duniya na hannunsu siyasa duniya tattalin arzikin duniya takanolajin duniya komai yana hannunsu so karka rutu da wannan sannan duk abin da za a yi masu walahun azabun muhim ai suna da azaba ta wulakanci gobe kiyama kenan abin da za su haɗu da shi ne ne damuwarka kafiri ya ji daɗi shekara ɗari zai ko ɗari da ashirin ya mutu an danna shi wuta kai kuma wannan rayuwar ta kukuta kayi ta ka mutu da imani an danna ka aljanna can za a dawoma can za a tabbata wannan duniyar ba ita bace ya ƴan uwa musulmi saboda haka sai mu lura shi yasa Allah ya ce kada wato dukiyar kafirai da 'ya'yansu ta rika ba ka mamaki ko ta rika ba ka sha'awa a'a inna ma yuridu Allahu li yu'adhibahum biha fil hayati dunya Allah ne ke so masa azaba da ita a yanzu an ba wani yimilin dukiya maganar trillion an wuce shi a ce shi ne mai kudin duniya amma kafiri ne yana na yana bauta ma kudin ba zaune ba tsaye duk wannan yana yi amma ba imani kaga wannan azabta da shi yake a nan duniya da dukiyar sannan kuma gobe kiyama su fi inda za shi Allah kare bayan kuma musulmi mu lallai Allah malaukaki ya sanya ruwan sama wato alama ce ta yarda da Allah ke gabayi kuma da lalace nuni ne na cewa wannan bayi sun tsaya sun bi Allah shi ya san sai Allah ya ce wa Allah wastaqamu ala tariqati da mutane za su tsaya kan hanya gwalabe na Allah da asainahum ma an zadaqa da mun shayar da su ruwa mai yawa mai kuffuga sama da ƙasa sai ku rijiya ku sami ruwa sai sama ta zubar sai ku huta da wannan to saban da ake sai shi ke daga jamana Allah mun tuba Allah muna neman gafara ka lalle kai mai karɓar tuba ne mai karɓar gafara ne muna so ka saukan mana da ruwa mai yawa a wannan ƙasa tamu yayin uwa musulmi sani lalle muna kuka a wannan kwanaki na karancin ruwa da karancin albarkar abinci da abin sha da cikin galuruwanmu mu sani ukuwa ce wacce take bukatar mu koma mu gane kuskurenmu ana rashin ruwan nan har yau ruwa bai soka ba ma mutane sun gafala ko tunani ba a yi sai dai ka jana tsadar abinci rashin ruwa rashin wutan nefa rashin waye an manta cewa ruwan sama ne fa bai sauka ba kuma rashin saukarsa shi ke sabbaba ƙara tsadar abinci kuma shi ke sabbaba rashin ruwa hatta wutar nefa kanta ai da damina ce mana ake ana samun nefa me yasa kila nefa ta sami ruwa ya cika inda ake ajiyata sai ka ji an ce yanzu nefa ba ta cewa Allah ya ce fa qul tastaghfiru baku ku nemi gafarar ubangijinku innahu kana ghaffara shi mai yawan gafara ne ga bayansa yusuf sama alaikum midarara sai ya aiko da ruwa daga sama mai yawan farara wa yuzilikum bi amwalin wa bani ya kare ku da dukiya da 'ya'ya wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara ya ɗan uwa mu duba da kyau yanayin da muke ciki da wannan lokaci muna buƙatar komawa mu ci istighfari shi yasa annabi wato ainihin gudu yayi wasiya ga mutanensa su nemi gafarar ubangiji su tuba zuwa gare shi domin ya sauka musu da ruwa daga sama mai yawan sauka hakanan annabi salih shi ma wa mutanen sausiya su koma ga Allah su yi sigifari su nemi gafararsa hakanan annabi shu'aibu shi ma ya ce mutanensa su nemi gafarar ubangijinsu sannan su tuba zuwa gare shi shi mai gafara ne mai jin kai mai kaunar sa ne hakanan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam farin da kada shi ma Allah ya umarce shi da cewa ya istighfari yayi wato ainihin ya nemi Allah gafara ya nema mu mu'minai gafara mazan su da matan su saboda haka makoma duka tana da Allah ne ga ƴan uwa musulmi mu sani irin wannan lokaci lallai muna buƙatar komawa ga Allah shi mumini duk lokacin da ya zunubi sai a ɗiga wani baƙigon baƙi akan zuciyarsa baƙi wannan baƙin aka ɗiga shi in ya tuba sai a share shi a tafi da shi a wance zuciyar in bai tuba ba ya ƙara wani zunubin sai a ƙara ɗigon baƙi a zuciyar daga nan ne ta ƙaro yana girma yana rufe ta da wannan zunubin bakin ta rufe Bakin zunubi ya rufe zuciya shi kenan sai ta zama ta yi tsatsa ba ta jin wa'azi ba ta karɓar bayani ba ta neman istighfari ba ta tuba shine Allah ke cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaskunu bari dai kawai abinda suke aikatawa ya riga na mummuna ya yi tsaka a zukatansu Allah ya tsare mu yan uwa musulmi ya yan uwa muna bukatar komawa ga Allah mu kyau istighfari a wannan kwanakin istighfari wanda yake tattare da tadarruki in ka ce astaghfirullah alazim zuciyarka har zuciya Allah shine kake neman gafaranta kuma shine mai girma Shi ne wanda zai ya gafarta maka zunubi ka sannan mu koma mu kake ga Allah subhanahu wataala ba mu da wata mafaka da matsira in ba gare shi ba muna neman Allah gafara muna istighfari gare shi Allah ta gafarta mana zunubanmu kai ne mai yawan gafartawa kuma kai ne mai saukar da ruwa daga sau mai yawa ya Allah ka sauka mana da ruwa a irin waɗannan kwanaki da muke ciki Allahumma أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم لا تهرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع أنا بذنوبنا قبلك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اللهم اجعل ما أنزلت علينا قوة لنا وبلاغا إلى حين اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنبه ولم يكشف إلا بتوبة وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواسينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانبين اللهم اسقنا الغيث مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا صحا طبقا نازئا غير ضار عاضلا غير آجل اللهم لا تهني اللهم لا تهني به اللهم لتهني به البلاد وتسقى يستحي به العباد ولتجعله بلاغا للحال والبال اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد امين سالم الوجه الانور والجبين الازهر وارض اللهم عن خلفائه الاربع ابي بكر من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين